This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Yanzu haka ko kuma duk lokacin da mutum ya ga dama ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke fatar za a kasance da mu domin sauraron abubuwan da za mu gabatar. Eh, wannan hayaniya da kuka ji inda waɗanda ake zaton yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kenan ɗazu da la'asar a birnin maiduguri muna da ƙarin bayani bayan kun gama shan labaran duniya kuma kamar kowace rana a asabar za ku ji filin mu tattauna wanda Ibrahim Garba zai gabatar. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a birnin Maiduguri da ke jihar Birnin Najeriya ya halaka mutane goma sha uku ya kuma raunata akalla mutum bakwai. Wani mazaunan garin na Maiduguri ya ce ya ji fashewar abubuwa har sau arba'in kafin daga baya kidayar fashewar ta ɓace masa a lokacin da ake kai har-haren. har haran. rahotanni sun ce jim kaɗan bayan hare-haren matasa 'yan banga sun ɗauki makamai suka bazama kan tituna domin hana 'yan ƙungiyar ta boko haram kutsa kai cikin garin na maiduguri wannan hari ya faru ne ƙasa da sau'i 24 bayan da aka kai wani hari a wajen wani bikin aure a ƙauyen tashar alade da ke da tazarar kilomita 270 daga birnin na maiduguri waɗanda suka shaida lamarin sun ce yayin da ake ƙoƙarin ceto waɗanda bam ɗin farko ya ritsa da su ne wani bam na biyu ya tashi lamarin da ya halaka mutane bakwai ya kuma raunata wasu da dama amurka ta buƙaci ƙasar burundi da ta jinkirta gudanar da zaben ƙasar da aka shirya yi a wata mai kamawa bayan da aka kwashe makonni ana fama da zanga-zanga a jiya juma'a kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff rathke ya ce yanayin da ƙasar ke ciki ba zai ba da damar a gudanar da zaɓe mai inganci ba ya kuma ce amurka ta shiga damuwa matuƙa bayan wasu hare-haren gurneti da aka kai da rikicin da tsagerin ke haifarwa da tsawar matakan hana zanga-zangar lumana da walwalar 'yan jarida wanda duk ta ce suna sabawa matakan dakile rikicin a harin gurnetin da aka kai a kofar wani banki da ke bujumbura babban birnin ƙasar wani ɗan ƙaramin yaro ya samu rauni sannan wasu mutane biyu sun halaka a wasu hare-hare na daban da aka kai a wasu a 'yan kwanakin nan ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomi a ƙasar Masar sun ta ƙeyar wani ba Amurke ɗan asalin ƙasar Masar ɗin zuwa gida bayan da suka tsare shi na tsawon shekaru biyu. Bisa zargin yana da alaƙa da ƙungiyar Muslim Brotherhood da aka haramta a ƙasar ta Masar. Hukumomin na Masar sun tilasta Muhammad Sultan mai shekaru 27 ya yi watsi da damar sa ta kasancewa ɗan asalin ƙasar ta Masar kafin ya koma Amurkan. A lokacin yana tsare iyaye boran ƙin cin abinci har na tsawon watanni goma sha shida. domin nuna rashin amincewarsa da aka ƙara tsawaita wa'adin zamansa na gidan yari. Sultan dai ɗan asalin jihar Ohio ne a nan Amurka, ya kuma kammala karatunsa na jami'a. An yanke mai hukuncin zaman gidan yarin ne saboda samarwa masu adawa kuɗaɗe da yi, tare da yaɗa labaran ƙarya a lokacin da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Mursi a shekarar 2013. masu tsaron gabar tekun kasar italiya sun ceto wasu bakin haure fiye da dubu hudu da dari biyu a yankin mediteraniya jami'an sun samu taimakon sojin ruwan kasar da na jamus da na kasar ireland waɗanda ƙasashe ne daga nahiyar turai da suke gudanar da aikin haɗin gwiwa daga nahiyar sun kuma ce sun gano gawawwakin mutane goma sha bakwai amma dai babu bayanai kan me haddasa mutuwarsu sai dai jami'an italiya na danganta irin wannan mutuwa da matsanancin halin gajiya da kishin ruwa da bakin hauren ka iya fuskanta yayin da suke kokarin shiga nahiyar ta turai a 'yan kwanakin nan an samu kwararar bakin hauren da dama kuma masu sa ido a lamarin sun ce rashin doka da oda da ƙasar libya ke fuskanta da matsanancin halin da yankin afirka ta arewa ke ciki na daga cikin ababen da ke haddasa yin ƙaura. Labarin duniya kuka gama ji, Mahmud Lado ya karanto. To kamar yadda muka yi alkawari da wajen la'asar wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai hari wani masallaci a birnin Maiduguri. Har ma an ba da rahoton cewa mutane goma sha shida sun rasa rayukansu. Ga ƙarin bayanin da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko mana. A wannan harin da aka kai yau da rana, Allah kyautu san cewa wannan kunyar bakin wake ne ya kai kan wani masallaci da anguwar Adam Kuno na kusa da bakin kasuwa daidai lokacin da mutane ke gudanar da sallar la'asar wanda aka ce dan kunyar bakin waken ya shiga ne tare da masallata kamar zai gudanar da sallah tare da su ya tada bom din ne kuma daidai lokacin da aka so sallah wanda masu aikin tattara waɗannan gawaki suka shaida murya Amurka cewa za su iya tantance gawakin mutane goma sha shida ne ne kacal yayin da bam din ya yi kace-kace da sauran mutanen inda ba za a iya tantance su ba illa kasusuwa da fata ko da za a iya tsinta na mutane ga kuma yadda na ganewa idanuna yadda wannan masallaci ya kasance sakamakon wannan tashin bam din yanzu nan ina tsaye a anguwar bulabulin alugwatako nan inda aka samu tashin bom a wani masallaci na kusa da jikin monday market gangaren bulabulin yanzu haka ina tsaye inda nake ganin wannan masallaci ya rugurgu kusan zan ce babu komi a tsaye a wannan masallaci sakamakon wannan tashi sai jini da nake gani da a jikin gine-gine da kuma bangaren haka mutane a zuzube a wannan yanki hankali da kusan shi ma gwamnan jihar borno honar bukashi shatima ya zarci wannan anguwa inda ya jantawa al'umman anguwar ya kuma yi allah wadai da wannan hari da kakkausan murya ga ma abin da ke cewa insha allah mun zo karshen kuma muna son mu sake jaddadawa cewa abinda haukan da suke yi bata shafi addinin islama ba wannan mahaukata ne jahilai ne azzalumai ne da suka zo wani a kasuwa sai ya zo ya yi buge-buge kafin ya samu abin da zai ce da iyalinsa wani jahili ya je sai abin wai zai je aljanna ai kasa kasan wuta zai shiga ai ba abin da ya hada da aljanna ai Allah ya ba mu nasara kansu kuma muna muku godiya muna so mu sake jaddada mu bisa gare ku allah ji kansu allah ya rahamce su mu ma yan karshen mu ya zo allah ya sa mu zama da imani ku ne kai aikin kwashe wannan na wannan za ku iya gane mutanen da ku kwashe za su kai kamar na wanda suka mutu 16 eh, ah, sha shida da shida ka ji wannan ba duk bangaren mutane ba gawa yake fadawa sai dai duk yunkurin da na yi don jin ta bakin hukumomin tsaro game da waɗannan hare-hare guda uku kama da na tashan alade zuwa hare-hare da aka birnin maiduguri da ma wannan tashin bom ɗin na bai cimma ruwa ba dan babu ɗaya daga cikin su da ya dai magana da ni kuma har zuwa wannan lokaci da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaron ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ya Haka ne ɗan maraya kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za mu gabatar da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurari mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga mun taɓin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Ai, Muhammad Buhari, Janar Buhari ke shan rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban farar hula na biyar a tarihin Najeriya. Buhari ya bada umarnin mai da cibiyar soji Maiduguri don gamawa da Boko Haram. Hakanan Buhari ya ce ba zai bari wasu su rika juya shi ba. Tsohon shugaba Jonathan ya fice daga Abuja zuwa ƙauyen su Otaoke a jihar Bayelsa. janar salimaina ya ce gwamnatin da ta shuɗe ta yi sakaci kan boko haram an yi sakaci sosai ni na da ma zargin cewa an yi rashin gaskiya a ciki ba da zai ka gaya min cewa an ɗauki wannan tsawon lokaci da ba magance su ba. Muhammadu Musa Bello na hukumar alhazai ya kammala aiki inda ya mika ragama ga sabon shugaba barista Abdullahi Muktar. A madadin dukkan jami'an aikin haji muna gode ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya bamu wannan nasara ko muna fata ya ci gaba da bawa aikin haji a Najeriya nasara. Ƙungiyoyin man fetur Fengasan da Nufen sun janye yajin aiki amma san man bai wadata ba. Nasiru da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America. Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasir Adamu Ilkaya ke jagorantar wata tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta katin rida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Yau Ilhikaya zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga Raymond. wato dai kana nuna addini da kabila ko kuma in ce talauci ko wahala ba ta bambance addini mutum ko kuma kabilarsa na sha faɗan wannan na ce lokacin da kawo jirgi za ka da kirista da musulmi a ciki in ka je asibiti haka in ka je makaranta haka in ka je kasuwa haka in ka je sha'anin tafiyar da raba kuɗi ko arzikin ƙasa haka yake to ina magana addini na malam nasir junaidu kusan a ƙarshe za mu iya cewa akwai wata matsala da take faruwa tsakanin 'yan siyasa hmm. wani lokaci sai ka ga mataimakin gwamna ya ma canza shiga ya koma wata jam'iyya ma sai su yi ta kai ruwa rana hmm. da shi zan ce gwamna hmm. misali abun ya faru kamar a jihar bauchi lokacin da a shi gwamna isa yuguda ya bar jam'iyyar ampp a lokacin ya koma pdp mataimakinsa lokacin garba gadi bai koma ba an samu sun yi ta kai ruwa rana haka kuma a jihar naija wacce take take karkashin pdp ita ma baban gida aliyu yana na jam'iyyarsa ta pdp bai je ko ba amma mataimakinsa a ibeto ibeto ya koma jam'iyyar apc wanda har sai da aka ina jin aka sallame shi daga gidan gwamnati saboda an samu sabani ba sa jam'iyya daya yaya kai kake ga menene kai kana kusa da harka ta gwamnati me kake ga yake kawo irin wannan matsalaci. ce eh eto a takaice ba zan iya gaya maka ko ga abun da ya shiga tsakankanin waɗannan mutane na jihohin nan da ka irga ba amma ni abun nan sani guda ɗaya shine siyasan nan fa duk da muke yi akwai mutanen da suka shekara kusan 200 da wani abu suna siyasar nan alaji demokuraɗiyya so don haka kaga we are in the learning process muna cikin aji ne muna koya son rai zai iya kawowa gwamna ya cire dibitinsa son rai zai iya kawowa dibiti ya zo ya yi wa gwamna tawaye gwamna ko ba zai yadda ba ka fahimce ni to amma a takaice ni dai abinda da nake godewa Allah shine a gaskiya a ikanin gaskiya yanzu a najeriya mutane sun koyi siyasa na ra'ayi me siyasar ra'ayi shine siyasan da in muka je kasuwa bamu da bambanci da in muka je makaranta ko firamare ko sakandare babu bambanci da in muka je mu jami'a ko kuma wurin aikin gwamnati babu bambanci so an ƙara ƙaruwa sannan kuma ana bawa 'yan siyasa 'yanci ba kaman da ba yanzu kaga mu kaman mu a jihar mu ta gombe tun da aka kawo tun da wancan tsohon gwamna ya hau duk wani dan siyasa da kake ji yake gombe sanda ya taka shi hatta shi kansa janar buhari ya je gombe ai general abana eh, vice president atiku abubakar ya je gombe ai a wancan lokacin yana da yar pdp ne kafin ya eh, dawo duka ai na gaya maka ai duka ana maganan kan cewa son rai ne yake sawa ake sabawa kaga wannan ya sashi ya tsalle ya koma can kuma ina ƙara tabbatar maka harkar nan da kake gani ta siyasa ya kamata tsaya a siyasan ne kar ta shiga ta yi occupying abun da kai ka sani ci gabanka ne ci gaba na ne ci gaban kowa ne a ganin ka junaidu an kai lokacin da ku 'yan siyasa zai zama ba a samun ta'addanci a tsakani wato ma'ana zaga idan wani bai zaɓi wani ba kuma sai wani ya zo ya ci zaɓe sai ga in a wajen aiki ne ba mamaki a masa barazana ka gana nema a kore shi a aiki ko kuma watakila ma a yi amfani da wasu matasa ce za su kai an samu labaru kafin zaben nan yadda aka jijiyo wasu ciwo a sakamakon lamura irin na siyasa ni a ganin ka yaushe ne ne shi yan siyasa za ku me yasa ba za ku na yin zama a tsakanin ku kuna kawo to shin kam kana da kana da record na human rights watch ko ba ko ba a taba kawo maka takardan ba daga human rights commission ka duba record mana ai record ya nuna ai shi mai shi tsohon gwamna dan juma ni ba juma ina kai ka ina a ah, junaidu me yasa ku yan siyasa ah, ba za ku yi rika yin zama a tsakanin ku kuna mai da siyasan nan kamar gasa ce ta kwallon kafa ba wanda idan an yi nasara shi kenan an san dai dole dai wani zai ci zaɓe wani kuma zai faɗi amma sai ya zama bayan an yi nasarar sai zama ana biyo wasu bita da kulle misali wanda bai mara wani baya ba sai ga kowa wajen aiki ana cewa watakila za a kore shi daga aiki ko in gida ne ma yake ciki za a sallame shi watakila wasu ma har za a iya amfani da matasa a kai musu hari shin bisa 'yan siyasa ba za kuna zama kuna magani irin waɗannan matsalolin to a takaice nasiru ba haka ba ne ai mu mun riga mun zama abun tarihi a duniya ba ma a jihar gombe ba a najeriya gaba daya na maka magana tun daga farko na ce maka tun kafin shugaban hukumar zaɓe na najeriya ya fito ya faɗi sakamakon zaɓe his excellency mai girma shugaban ƙasar najeriya ya fito ya kira general buhari ya ce masa to ya yi masa murna duk duniya kuma shugabanni da ba su kira jonathan suka yi masa farin ciki akan wannan abun da ya yi din ba ban yi tsammani akwai guda ɗaya ba amerika shugaba barack obama ya fito ya ce ya yaba wa jonathan da harkar namijinci da ya yi ya fito ya yi wa buhari murna shugaban ƙasar ingila ya fito shugaban ƙasar faransa ya fito shugaban ƙasar south africa ya fito ƙasashen duniya duk da kasan sun kai sun kawo sun yaba goodluck jonathan akan abin da ya yi kuma yanzu siyasa da aka yi na 2015 nan na ƙara maimaita maka pdp ta riga ta saka ta aje tarihi da duk sauran kasashen afirka ma shi za su bi janariya kuke mai kuke fata daga jam'iyyar apc da yanzu za ta karbi mulki a hannunku a mun fatar da muke yi shine allah ubangiji ya ba su ikon riƙe amana allah ya ubangiji ya sa kuma a yi lafiya kuma a gama lafiya fatar mu kenan amma yawanci kuna cewa in Allah ya yarda mm. a shekara ta 2019 za ku sake dawo kaduna eh to ka san akwai guragurbi da yawa da suka rakubi jikin shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa shi mai gaskiya ne shi mai adalci ne amma irin mutane da suka shiga jikinsa yanzu da suka zo suka kewaye shi mutanen da suka walakanta shi a shekaru da suka shige su suka dawo suna gindinsa shine dole sai ya yi taka tsantsan da irin wannan mutanen in ba haka ya yi ba ina ƙara tabbatar maka wato irin abun da mutane suke tsammani a mulkin nan canji da suke bukata da ƙyar za a cin masa ah, ah, da tuwa ali kumo a ƙarshe ah, kai me kake ganin apc za ta kawo wasu suna shakkar apc nan ne saboda ba mamaki ya zama an ɗauki tsauraran matakai ba yafiya a cikin lamuran jam'iyyar watakila in wasu suka yi wani laifi kamar abin da nake faɗa ko waɗanda ba su ba da goyon baya ba misali yanzu irin abubuwan da gwamnan ikiti ayo fayo shi ana ganin yan majalisar jihar ma na kokarin su tsige shi saboda wasu watakila bayanan da ya kan janar buhari da wasu da suke tunanin janar buhari ko zai mutu shin ya za ku rungumi kowa a ƙasar nan ya zama siyasan nan ta rayuwa ɗauka dai siyasa wata hanya ce ta ci gaban ƙasa ba kawo gaba ba mu za mu yi wa kowa adalci kuma tsakani da allah wannan revolution da aka yi ko canji da aka samu ai na kowa da kowa ne kuma kamar yadda nake gaya ma in ka lura ko yanzu yan pdp ma da suka saura ai suna ta kokarin dawowa kamar yadda shi shugaban mujallar buhari ya faɗa ai kowa da labul ɗinsa wanda ya zo tun da farko muka yi nasara da shi kaga ya, bambanta da wanda ya zo wanda ya zo bayan an yi zaben shugaban ƙasa ko zaben gamna kuma mu kamar yadda ka faɗa daman kullum fatan mu da kowa da kowa mu canjin da muke so mu kawo shine buhari ya zo ya yi adalci wa kowa mu bara mu takura kowa ba bara mu ci mutuncin kowa ba To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Kalarawi da ke kanan dabo da kuma Fasto Musa Muhammad da ke garin Kaduna wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa. Da farko dai ga Sheikh Kalarawi. To, bismillahir Da farko dai mana yau Allah ta baraka wata ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Dukkanin wanda yake duniyar Najeriya da makota da wata duniya yana tsammanin najeriya kamar za ta kama wuta allah bai yadda ba shi kansa shugaban kasa wanda ya bar gado goodluck muna masa godiya mun san allah tabaraka wata ala ne ya canza harshensa maimakon ya fushi bai yi fushin ba ya rungumi kaddara wannan wata ni'ima ce da allah yi wa najeriya ah, na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka janar buhari mutum ne ba mala'ika ba ne ko annabi ba zai iya yin wani abu ba sai abin da allah iya da yayi na biyu ita kanta kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a waɗanda suka ba su yi nasara ba mu ce waɗanda ya kayar kamar mutanen pdp da sauransu mu haɗu musu addu'a gaba ɗaya allah ya haɗa mana kansu waje guda haɗuwar kansu waje guda kamar yadda gudunar shi ya sallama sauran suka sallama shi zai sa a yi aiki mu zauna lafiya cikin najeriya abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da janar Buhari mu roƙi Allah mu tuba mai gifari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni ciyamomi shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alƙiyama. sai wanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa mar idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na ƙarshe maganar makiyaya da manoma abin mamaki ne a ce da tibi da bafulatani suna faɗa abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna to akwai wani lauje a cikin naɗi amma tibi ba abokin rigimar bafulatani ba ne bafulatani ba abokin rigimar tuba ba ne amma na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salamu annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi Suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba. Shi ma Fasto Musa ya ci gaba ne da kira ga sabbin shugabanni da mabiya da kowa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa. Muna son shugabannin mu su ba a Afirka ba a duniya a shugabannin Najeriya addu'a mu begen mu duk wani shugaba duk wani shugaba har da zuwa ga sarakunan mu na gajiya canji su ma kalubale ne gare su a wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta barin ƙarya ka fuskanci gaskiya to idan shugabanninmu sun sa tsoron ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da ubangiji tsoron ya rage na ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su gaba ina kira musamman ga gwamnoni an yi gwagwarmaya ubangiji kuma ya baku nasara ya ku nasara nasarar da kuka samu kuma babban nasara gashi yau ku ne shugabanni yan lokuta kaɗan za ku ci gaba da gudanar da mulki to in za ku yi mulkin nan kun kau da son zuciya kun kau da kabilanci kun kau da tafarkin addinai, kun tsaya ka kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba, musulmi naka ne, kirista naka ne, mai bautar gumaka naka ne, mai bautar dodo naka ne, everything kowa kowa naka ne a cikin fice ɗinka ba bambanci in kai in kun yi haka, in kun yi haka. Ubangiji zai ji daɗin abin da kun yi domin Ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son Ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su fita ma bautar gumaka. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. kafin mai sallama ga takaitattun labarai. To wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a birnin Maiduguri da ke jihar Bornan Najeriya ya halaka mutane goma sha uku ya kuma raunata akalla mutum bakwai. Wani mazaunin garin na Maiduguri ya ce ya ji fashewar abubuwa har sau arba'in kafin daga baya kidayar fashewar ta ɓace masa a lokacin da ake kai har-haren. har haran. rahotanni sun ce jim kaɗan bayan hare-haren matasa 'yan banga sun ɗauki makamai suka bazama kan tituna domin hana 'yan ƙungiyar ta boko haram kutsa kai cikin garin na maiduguri wannan hari ya faru ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka kai wani hari a wajen wani bikin aure a ƙauyen tashar alade da ke da tazarar kilomita 270 daga birnin na maiduguri waɗanda suka shida lamarin sun ce yayin da ake ƙoƙarin ceto waɗanda bam ɗin farko ya ritsa da su ne wani bam na biyu ya tashi lamarin da ya halaka mutane bakwai ya kuma raunata wasu da dama amurka ta buƙaci ƙasar burundi da ta ɗage gudanar da zaben ƙasar da aka shirya yi a wata mai kamawa bayan da aka kwashe makonni ana fama da zanga-zanga a jiya juma'a kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff rathke ya ce yanayin da ƙasar ke ciki ba zai ba da damar a gudanar da zaɓe mai inganci ba ya kuma ce amurka ta shiga damuwa matuƙa bayan wasu har-haren gwamnati da aka kai da rikicin da tsageru ke haifarwa da tsawar matakan hana zanga-zangar lumana da wato da walwalar 'yan jarida. wanda duk ta ce suna sabawa matakin dakile rikicin a harin gwamnatin da aka kai a kofar wani banki da ke bujumbura babban birnin ƙasar ta burundi wani ɗan ƙaramin yaro ya samu rauni sannan wasu mutane biyu sun halaka a wasu har-hare na daban da aka kai a 'yan kwanakin nan hukumomi a ƙasar masar sun tisa ƙeyar wani ba amurke ɗan asalin ƙasar masar ɗin zuwa gida bayan da suka tsare shi na tsawon shekaru biyu bisa zargin yana da alaƙa da ƙungiyar muslim brotherhood da aka haramta a ƙasar ta masar hukumomin na masar sun wa muhammad sultan mai shekaru 27 ya yi watsi da damar wato damarsa ta kasancewa ɗan asalin ƙasar ta masar kafin ya koma amurka a lokacin yana tsare ya yi boron ƙin cin wato abinci har na tsawon watanni goma sha shida domin nuna rashin amincewarsa da aka ƙara tsawaita wa'adin zamansa na gidan yari sultan dai ɗan asalin jihar ohio ne a nan amurka ya kuma kammala karatunsa na jami'a Ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar mahaifin Sulaya Usule wanda ya rasu yana da shekaru ɗari da ɗaya a duniya. Allah ya gafarta masa, mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke fatar mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa. Amin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.